assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da arzikin saduwa da ku a wannan wuri mai albarka masallacin annur da ke nan birnin tarayya abuja yau ashirin da biyar ga watan rabi'un awwal shekara 1445 bayan hijiran ma'aikin allah nabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam goma ga watan goma shekara ta 2023 miladiya shugabanci amanar Allah wannan shine taken maudu'in tattaunawar mu a yau wannan maudu'i mun gina shi ne a ƙarƙashin inuwar ayar alƙur'ani guda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda wannan aya ita ce wannan shahararriyar aya a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله <clears throat> غفورا رحيما Allah ما sarki ya من بجرود أمانة mun gabatar da amana mun baje kolin amana ga sammai ɗaukacinsu su yi haɗin gwiwa su ɗauka sannan muka bijiro da ita ga ƙasa a kan yadda ta saba ɗaukan nauye-nauye ta ɗauki amana sannan muka gabatar da ita da duwatsu saboda ƙarfinsu da taurinsu a kan su ɗauka fa a bayyana an yi da sammai da ƙasai da duwatsu ko da za su yi taron dangi gaba ɗayansu su karɓa sai suka ƙi su karɓa ba sun tsaye saboda ƙin umarnin Allah ba sun zaɓi ɗaya daga cikin zaɓi biyu ne da Allah ya ba su na ko su karɓa ko su ƙi karɓa sai suka zaɓi kar su karɓa wa ashfaqna minha abin da ya sa ba su karɓa ba tsoronta suka ji wa hamalaha al-insan dan adam sai ya karɓe ta Allah bai ce mana sun ma'arabna ha alal insani fa ha ba Allah ya ce sai ɗan adam ya karɓe ta ɗan adam ya karɓa tun ba a tambaye shi zai iya ko ba zai iya ba ya ce a bashi zai iya inna na na man jahula hakika ɗan adam mai yawan zalunci ne ga kansa kuma mai yawan jahilci ne a kan al'amura musamman gaba ba yanzu ba Allah maɗaukakin sarki cikin wannan nan, cikin wannan aya ya nuna mana cewa ɗan adam ya ɗauki amana kuma yadda Allah ya faɗa tabbas ɗan adam ya ɗauki amana kuma mu ne ɗan adam ɗin kowa a cikin mu anan yana riƙe da amanar Allah da ita ya shigo kana duban halittarka ka san ka shigo da amana ba sai ka yi tambaya yaushe aka gabatar da wannan amanar na karɓa ba ba sai ka tambaya yaushe mahaifina ko ubana na can farko annabi adam Allah ya ce an bashi amana ya karɓa a madadinmu ba sai ka tambaya ba da ganin yadda Allah ya sassare maka duniya ya sa sama duk ƙarfinta taimaka hidima kuma ya riƙe ta ba tare da gwafa ba saboda taimaka lema rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa yumsiku as-samaa an taƙa a al-ardi illa bi izni Ƙarfin ikon Allah ya sa sama tana tsaye saboda ɗan adam ya ji daɗin rayuwa a cikin duniya wannan ƙasar da ta ki karɓar amana sai Allah ya ce ta zama mai hidima wa ɗan adam da ita aka halicce shi cikinta ne mazauninsa abincinsa yana cikinta kuma tun kafin ya taka ta Allah ya tattace dukkan abin da ɗan adam ke bukata na daga kayan abinci na daga wato mineral resources albarkatun ƙasa da dukkan abin da ɗan adam zai bukata Allah ya baje kolinsa a cikin ƙasa sannan duwatsu duk ƙarfin nan nasu sai Allah ya sa ɗan adam kamar don shi aka halicce su yana niƙe su su zama gari yana fata su su zama tsakuwa yana ɗaukan su gunduwa-gunduwa kai akwai waɗanda ma aka yi a baya jabu safra bilwat waɗanda suke tara dutse su mai da shi bulo-bulo su zo su ɗora su yi gini yadda suka ga dama ko dutsen a yanda yake yanhituna min Jibali buyutan farihi za su sa hannu ko karfe su fasa dutsen su fafe shi a cikin gidan za su gina flat bi shari'atillah dora mana shari'ar Allah mutane sun kafi da wal munafika Allah zai yi azaba wa munafikai maza da mata waɗanda suke bayyana sun riƙe amana a zahiri a cikin sahun masu riƙon amana suke amma zukatan su zukatan shaidanu ne ba masu rikon amana ba ne Allah ya san su ba masu gaskiya ba ne duk da cewa suna dodori wa mutane don a ɗauka su masu gaskiyar ne kuma mutane suna mu'amala da su akan masu gaskiya amma kash ala inna innakum humul kadhibun ƙarya suke yi waɗannan Allah ya ce zai musu azaba kashi na farko da su Allah ya fara wal mushriki da wal mushrikat sai mushrikai mazansu da matansu waɗanda suka ƙi su rike amanar tsakaninsu da Allah ba su yi masa ƙarya ba ba su yaudari kowa ba sannan tsakaninsu da mutane ma kowa ya san su ba masu riƙe da amana ba ne da su da waɗancan duka Allah ya ce zai musu azaba wa yatuba Allahu ala almu'minina wal mu'minat Allah kuma zai karɓi tuban mu'minai mazansu da matansu waɗanda suka riƙe amanar a zahiri an ganta sannan a ɓoye a cikin zuciyarsu kuma tsakaninsu da Allah har wurin Allah su masu amana ne waɗannan shine kashin mutane guda uku a rayuwar mu ta yau da kullum akwai mai gaskiya a zuciyarsa tsakaninsa da Allah kuma a tsakaninsa da mutane mutane sun ɗauke shi mai gaskiya haka Allah ma ya shaida shi mai gaskiya ne kashi na biyu shi ne wanda yake yaudarar mutane amma ba zai iya yaudarar Allah ba suna nuna wa mutane su masu gaskiya ne kuma masu amana ne zai yaudari uba uban ya bashi ɗa kan zai riƙe ƴar da amana sai daga baya bayyana ashe ba mai amana ba ne ba a ganin masu amana da wani yunifom na musamman balle a ce ba a gan shi da uniform ɗin ba an ɗauka zuciyar tana da kyau duk wanda ya yarda ya aure da diyarsa ga wani ya ɗauka zai riƙe masa ita da amana ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah da amanar Allah kuka karbi ƴaƴan mutane a hannayenku sai daga baya a gane ashe ba mai amana bane wannan Shi ne wanda ayar ta ce da farko yi bi lahul munafiki na wal munafika matar da za ta yaudari wani ya ɗauka cewa ita ta gari ce sai ya aure ta sai ya bayyana gare shi ba ta gari ba ce. amma ko a magana ta bata ko a rubuce za ta yi ƙoƙari tana taka tsantsan saboda ya ɗauka ta gari ce ta gaya masa daɗin baki ta masa kyakkyawan mu'amala sai ya aure ta sai halinta na gaskiya ya bayyana wannan shine wanda yake bayyana amana yake ɓoye ha'incin amana mai yu'azzib Allahu al-munafiqin na biyu shine wanda zai nuna a zahiri cewa shi fa ba ruwansa da gaskiya ba ruwansa da amana ya fito masa da tukalansa sawa'un dole ne ta biyo da kai hannunsa ko kuskure ne biyo da kai hannunsa za ka ɗanɗana kuɗarka amma daga shigowa ka san dama inda ka shigo ko tun farkon dil ku da shi ka san dama ba amana za a yi bakar maka kawo sunanta shi gaskiya ɓalo-ɓalo ya gaya maka ba a zancen amana a nan ana samun su a cikin shugabanni ana samun su a cikin masu riƙe da madafun iko ana iya samun su ma ko da a cikin iyalai sannan kuma sai na ƙarshe shi ne wanda ya riƙe ta da gaskiya ya riƙe ta yadda Allah ya ce ya riƙe ta mutane suka yarda da shi kuma Allah ma ya yarda da shi a irin yadda mutanen suka ɗauke shi kuma haka Allah ya yarda da shi wannan shi ne tsarin mutane guda uku ya ɗan uwana a cikin wanne kake ba za ka taɓa iya zama wajen ɗaya daga cikin uku ba ka yi wa kanka hisabi a kan amanarka ka yi wa kanka hisabi a kan gaskiyar rikon abin da Allah ya baka ka ko da shi ka shigo da shi duniya duniya da ya riga an shigo no retreat no surrender dole sai an yi wannan rayuwar kuma dole wannan taklif din an ɗora har da kai a ciki kuma dole mas'uliyar a gaban Allah sai an tambaya kuma sai an gani ka cika ko ka tauye abu na biyu da zai zama ginshikin wannan darasi shine hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mukamai na gwamnati an kafa gwamnati a madina wane kai ne a gari kaza zaje ka kai ne gwamna wane kai ne mai kula da tattalin arziki da kayan da za a raba wa al'umma wane kai ne mai karɓo zakka wane kai ne mai kula da haƙƙin wato baƙi idan sun zo wane kai ne mai kula da bangaren rundunar sojoji idan za a je yaƙi da harkar tsaro tana tarabawa sai sahabinsa abu zar alghifari Allah ya ƙari yarda gare shi sai yana gani kamar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke so ne ya nada baka alamar annabi yana son ka shine baka mukami in ka ga ba a baka ba ba a son ka kenan ba a yi da kai sai zai ce ya rasulullah ala tasta'miluni ya rasulullah gashi kana ta bada matsayi ni ba za ka ban matsayi bane ba ya faɗa don yana kwaɗayin matsayi bane don yana kwaɗayin manzan Allah ya naɗa shi saboda matsayin a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi zaka a ga annabi ya kira ka ya baka kaza ya yarda da amanar ka kenan ni ka yarda da tawa amanar bane ala tasta'miluni sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ya abazar kai abu dar saurara ka ji innaka da'if ta ce kai mutum ne mai rauni ta ce innaka ba'if kai kana da rauni wa ha amana shugabanci da matsayi da kake neman nan amana ce amanarwa amanar Allah wa ha amana amana ce ta Allah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama sannan shugabanci da matsayi da kake kokari a baka a ranar kiyama tozarci ne kuma abin nadama ne da dana sani duk wanda aka bashi sai yayi dana sanin ina ma da shi cikin mabiya ne ba jagorori ba illa man akhadha bi haqqiha waɗanda kaɗai za su tsira ba za su yi nadama ba ko ba za ka zama musu abin tozarci ba su ne kaɗai waɗanda suka karɓa bisa cancanta wa addallabi alaihi fiha kuma waɗanda suka yi delivery abinda duk yake kansu sun idar idan baka cika duka waɗannan guda biyun ba fa inna ha yawmal qiyamati alayka khizyun wa nadama ko dai ka karɓa baka cancanta ba ka nemi abinda ka san ba kai ka dace ka riƙe ba ka ce za ka yi abin da ka san ba za ka iya ba ka ce a baka ka yi ko kuma bayan an baka ko da ka cancanta sai ka ƙi yin abin da ya kamata ka yi wanda aka yi tsammanin za ka iya safin aka baka ka kunyatar da wanda ya baka ka kunyatar da waɗanda aka baka domin su to za ka ji kunya a gabansu yau malkiyama za ta zama maka cibiyun tozarci a gabansu a nan duniya ka samu ɗaukaka ka samu girma ka samu daraja duk wanda zai gaishe ka sai ya ritina duk wanda zai yi adiresin ɗinka sai ya yi salutation duk wani al'amarinka a cikin sauƙi kake samu ko ina aka je kai ne a gaba fa inna ha al qiyamati khizyun a ranar kiyama za a tozar ka za a wulakanta ka za a kaskantar da kai gwargwadon yawan ɗaukakar da ta baka a nan duniya gwargwadon yawan tozarcin da za ta jawo maka a ranar kiyama sannan kuma za ta zama maka abin dama da dana sani za ka gwammace a ce baka taɓa jagorancin kowa da komi ba za ka tuna ranar da kace a baka ko ranar da ka rubuta application ko ranar da kai gwagwarmaya ko ranar da ka fita can ka shiga nan kana ta nema ka ɗauka za ka ce kai co da ban karɓa ba da ban nema ba da da aka bani ban karɓa ba waɗanda kaɗai ba za su shiga cikin wannan tozarci da nadama ba su ne waɗanda suka karɓa bisa cancanta kuma bayan an ba su sai suka yi abin da ya dace su yi a inda suka cancanta su bayan waccan ayar da wannan hadisin za mu fahimta a cikin wannan hadisi cewa shugabanci amanar Allah ce. kuma kowa a cikinmu yana rataye da igiyar wannan amana kuma kowa sai Allah ya tambaye shi shugabanci ni'ima ce ma'anan ni'ima shine abin da za a yi maka wanda ba a yi wa wani ba musulunci ni'ima ne don ba wa kowa aka yi ba arziki ni'ima ce don ba wa kowa aka bayawa ba ilimi ni'ima ce don ba kowa aka bawa ba ta ka shugabanci ko da na matarka ne ni'ima ce don wani bai da ita wani har ya gari har gari har rana ta faɗi ba wanda zai ce ina kwana sai dai gai da wani suna nan da yawa a duniya wani tun ya wayi gari har rana ta faɗi ba wanda zai aika sai dai shi ya aike shi kasan ni'ima ce wani har ya wayi gari har ya tashi ba zai saya ya bayar a ci ba shi sai dai a saya a dafa ya wanke biyar ya wanke goma ya tsoma biyar ya ci a matsayin tun yana cin na wajibi har yana cin na sadaka har yana cin makaruhu akwai su da yawa wa ma asharahu ni'ima ce idan ka kai lokacin da da wata ko wani ko wasu a ƙarƙashinta shi yasa Allah ya ce sun thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im annabi sallallahu alaihi wasallama abinci kawai ya ci fa bayan yana jin yunwa amma sai cewa abubakar da umar wannan ƙoshin da yanzu muka yi wallahi sai Allah ya tambaya a ranar kiyama suka ce ƙoshi kaɗai na rana ɗaya ya ce mutane nawa ne yanzu suke jin yunwa kuma za su ci gaba da ji bayan kukun ƙoshi yanzu kun manta da maganar yunwan da sai dai ku tuna da me za ku yi a nan gaba amma wani har yanzu zai ci gaba da yunwar duk lokacin da ka ɗaga wata loma za ka sa a bakinta ka tuna wani kuma yanzu lomar da ke bakinsa ne ma yake amayewa ga abincin amma bai isa ci ba ta yi sai dai a ɗura masa ta jikinsa a ɗura masa jini a ɗura masa ruwa wani kuma zai iya cin amma babu sai ce wannan abincin da kuka ci sai an yi tambaya to a yi tambaya a kan tuwo da miya sai a bar tambaya a kan mata da 'ya'ya da iyaye da makota da ma'aikatan da suke ƙarƙashinta ballantana kuma idan an haɗa da sauran amanar amanar mutunci amanar dukiya amanar lafiya amanar rayuka sun salon na yau ba izin anin na'im amanar Allah ce kuma kowa a cikinmu shugaba ne a daidai gwargwadon iya matsayinsa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin sahih Muslim yace kullukum ra'in dukkan ku shugabanni ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi akan nasa shugabancin mutumin da yake sama shine shugaba wanda yake rike da gwamnati da waɗanda suke taimaka masa ƙasa da shi shi ne shugaba mai shugabancin famili ne uba ko mai gida mai binsa ita ce difikinsa a gida ita ce matarsa wadda take kula da harkokin cikin gida idan baya nan to 'ya'yan ma annabi sallallahu alaihi ce su ma shugabanni ne akan abin da aka sa su yaro karami ai za a aike shi ya je ya sayo yadda aka bashi haka yake saye idan ya saya in akwai canji yana kawo canjin idan aka bashi wani abu a ce ya kai wa wane yakan kai irin yadda aka bashi kowa a cikinmu mai amana ne kuma Allah sai ya tambayi amanar kowa. don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa dole sai an cika ɓangare biyu ɓangare na farko shine mutum ya zama bisa cancanta ne ya karɓa sannan ɓangare na biyu shine ya yi abin da ya dace menene cancanta a kan shugabanci bari mu fara da shugabancin da ake kira a ri'asa ko al'imama ko al'masuliya al'amma ta gama gari ta gwamnati ta hukuma ta fi girma saboda yawan waɗanda suke subject a ciki sun fi yawa sannan kamar yadda za a sa iyalanka matanka su yi layi ana binciken ka wance ya adalcin ka gare ta ta koma a zo wannan sai an tambaye ka dukka afradul usra matanka 'ya'yanka ƙannenka marayun da suke ƙarƙashin ka duk wanda ka rike a gidanka sai an tambaye ka zaka a gidanka akwai mutum goma zaka bada account akan mutum goma to ana gabatar da shugaba a gwamnati saboda shi nasa ba goma bane ba ashirin bane ba ɗari bane ba dubu bane yawan adadin waɗanda suke ƙarƙashin wanda za su amfana da wannan amana taka yawan adadin yadda za a yi maka tambaya shi yasa idan ka je ranar kiyama za ka ga adalcin Allah wani idan an yi masa hisabi ya ci awa goma misali a ce kowace mata da kowane yaro a cikin familinka duka mutum goma ne kowane ɗaya ya ci awa ɗaya an takaita maka ai saboda za a bada labarin tun daga ran da kuka haɗu har zuwa ran da kuka rabu ne ya alamu kha'inatal a'yun har ga ne sai an tambaya wa ma tukfi sudur da mummunan manufa a cikin ranka game da wane ko da baka bayyana ba Allah ya sani wa in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah duk sai an yi maka to in aka gama a ce kowa ya ci awa ɗaya zaka yi awa goma ka gama wanda yake shugaban gwamnati ko wakili a cikin gwamnati wanda a ƙarƙashinsa akwai population ɗin miliyan biyu miliyan huɗu na jiha ko lokal gamman mutum dubu ɗari biyar ko mutum dubu ɗari shi kuma awa nawa zai yi ka yawan amanar ka yawan daɗewar ka kowa ya shirya wannan daga cikinmu don haka abu na farko shine shin ka karɓa bisa haƙƙi karɓa bisa haƙƙi shine ya zama ka san za ka iya kafin ka karɓa ko kuma kai ka san wani zai iya kafin ka bashi da wanda ya karɓa da wanda ya bayar dukansu za a tambaye su akan wannan abun saboda manufar ita ce ita amanar ba waye aka bawa ba ka girmanta ya sa duk wanda zai alaka da ita sai ya cancanta kai ka cancanta ka karba da ka karba ba duka zaka iya ba zaka yi delegation wanda ka bashi ya cancanta sannan shi ma ya san ya cancanta wannan duka sai Allah ya yi tambaya a kai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga shi ma abdullahi bin daga abu huraira Allah ya kare yarda gare shi yace ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karatu manzon Allah yana ta bayani ana sauraro masu rubutu na rubutawa masu haddacewa na haddacewa sai wani mutum dan kauye ya zo sai ce ya rasulullah ina da tambaya mata sa'a yaushe ne tashin kiyama kan sai manzon Allah su salama ya rabu da shi sai ci gaba da karatu sai mutumin ya yi shiru sai da aka gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina mai tambaya ne yace gani nan yace tashin kiyama da kake tambaya wani tanadin ka masa ne har kake sauri kana so a ga maka a ga maka kwanan wata bude ma time table din ka gani sai yace da shi ai idza dhiyya'atil amanat fantazir sa'a lokacin da zaka gane timetable din tashin kiyama ya zo gab shine kaga an fara cin amana a lokacin sa ana gani wannan abun kamar bako ne a ce a ce amana kowa yana da amana kuma ko ina kana iya ajiye kayanka kuma kowa kana iya bashi haka waɗanda suka cancanta su suka fi yawa shi sa har Abu zar ya ji zai iya sai ce da shi idan aka tauye amana to kawai ka jira tashin kiyama tashin kiyama ba date za a bayar ba alamomi za a nuna to dan aka da date wani zai bari sai ana gobe amma aka ba da alamomi daga kaga alamomi sai ka shafa wa kanka ruwa to sai ce da shi wa ma bai ya'u ya rasulullah ta ne za a yi a tauye amana shi ne sai da ake tauye amana ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idan wuce da al'amuru ila ghairi ahlihi sa'a idan kaga ana ba da matsayi wa wanda bai cancanta ba to lokacin cin amana ya zo kenan idan ka ga ana tsora wani akan mukami yana mayata akan sai an bashi kuma ya san ba zai iya ba ko ya san wane ya fi shi amma ya dole shi sai an bashi ya iya faɗa da wanin da ya fi shi ma don shi ya hau saboda wani dalili na manufarsa ba dalili na manufar ita amanar ba ya ce sa a kawai ka jira tashin kiyama jama tashin kiyama ta yi kusa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan kaga ana jinjina al'amari ga wanda bai dace ba kaga wanda bai dace a ce yana wuri kaza ba kuma shine a wurin kuma da su ake damawa yace to kawai ka tashin kiyama wannan wuri ɗin ko na addini ko na rayuwa a addini kaga wanda bai cancanta ya yi magana ba shi yake magana a addini kaga wanda bai cancanta ya jagoranci mutane ba shi ke jagorantar su sannan haka kuma a al'amuran rayuwa wanda ya kamata a ce a cikin mabiya ma yana layin ƙarshe ne amma shi ne a sama kowa yana binsa kuma kowa yana jira sai abin da ya zartar kai ka san hawa wala quwwata illa billah ko ba mu shiga ba muna gab ce tashin kiyama ya yi kusa inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka bukatan sai ka ce mun yaushe ne in kaga haka shikenan wannan yana nuna alamar a lokacin ba haka shi yasa yake idza idan an yi haka wannan ya nuna alamar cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan saura kafin a yi tashin kiyama saboda zamanin su zamani ne na amana da gaskiya har wanda ba musulmi ba za ka ga yana cewa baya so a ɓata masa rekod a kan cin amana har wanda ba musulmi ba za ka ji ya ce shi a tunaninsa tun da ya balaga bai taɓa yin ƙarya ba baya so a rubuta masa a ce shi ba dattijon ƙwarai ba ne har ne ba. amma da amanar za a haɗa tare da gaskiyar sai a murkuɗe su gaba ɗaya sai zama da ha'inci da ƙarya su za su haifi ɗaya da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya munafunci ya tabbata ga mutumin da ya hada uku to sai mutum ya hada duka uku sai dauki alkawarin da ya san tun lokacin da ya faɗa ma ƙarya yake yi sannan ya yi muku ƙarya don ku yarda da cewa wannan alkawarin da gaske ne sannan ya kudura a ransa tun a farko cewa dama amana zai ci sannan ya zo ya ci waɗannan abubuwa suka haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce munafunci ya cika lamba ɗaya kenan to idan ya zama waɗanda suke da irin wannan su ne kuma suke da shugabanci su ne masu faɗa a ji ya ce sai tashin kiyama ya zo to jama'a shugabanci amanar Allah ce Allah baya so a yi wasa da al'amarin shugabanci saboda shugabanci wakiltar Allah ne fa Allah shine asalin shugaba Allah shine as-sayyid Allah shine al-malik Allah shine malikul mulk Allah shine al-aziz al-jabbar al duk wani abu da ya nuna isa da mulki da ƙasaita na Allah ne to duk wanda ya samu wani abu na matsayi yana wakiltar Allah ne fa a inda Allah zai zartar sai ce je kai a madadina ya kamata mutum ya zama wato ya kada nutsuwa duk lokacin da Allah ya bashi matsayi sai ya tuna cewa yana wakiltar wani bangare ne na abin da Allah yake so ya yi wa mutane sai turo ka kai musu ba daraja ba ce kowa ne Allah zai zaɓa ya turo duk wanda kaga ya hau wata kujera to ya kamata ya tuna cewa akwai wani abin da Allah yake so ya yi wa suwa ne sai turo ka kai musu ai ƙarshen daraja shine ba sai ka zo ka ce inni lakum rasulun amin irin na annabi wane da wane ba a'a kai ka sani by implication Allah ya turo ka ne kai manzo ne ka bayar kuma Allah ya ɗauke ka akan ka zama amintacce ne yasa ya aiko ka ka bayar tun daga kan matar ka shugabanci na farko kenan Allah shine mai ci da ita da tana hannun iyayenta sai aka baka ka san amana ce aka yi transfer daga hannun iyayenta aka baka kai yanzu tarbiyar ƴaƴanka amana ce sai Allah ya ce kai zaka yi Allah ba shine mai tarbiya ba Allah ba shine mai ciyarwa ba ba shine mai azurtawa ba sai Allah ya bayar ya ce ta hannunka za a yi ai ɗaukaka ce inda a ce muna girmama darajar shugabanci da mas'uliya ba za mu ha'ince ta ba don haka shugabanci amana ne da me da me ake cancanta a cikin shugabanci kafin a ce a sattaha haɗi ha, abubuwa ne guda uku da Alƙur'ani ya gaya mana na farko duk abin da za ka karɓa don shugabanci a ya zama ka sani tun daga kan matar da za ka aura ya zama ka san menene hukuncin aure menene haƙƙin matarka a kanka kafin ka haifi 'ya'ya ka san menene haƙƙin 'ya'yanka a kanka ka rika tambayan malamai ba sai ka je makaranta ba me ya kamata in yi wa yara na me ya kamata abin da aka gaya maka kai akan haka haka haka makota haka ma'aikata to ballantana kuma wanda yake kan shugaba ta yaya za ka yi ka yarda ka je gaban Allah ya tambaye ka ka tabbatar kuma zai tambaye ka amma ka je masa baka san abin da ya baka wanda zai tambaye ka akai din ba mutum bai wa kansa hikima ba idan ya karbi abin da bai da ilimi a kai idan kana da alfarma a wurin wani da zai baka wani matsayi kai kanka ka san capacity ka akwai abin da yake daidai da kai in aka ce za a baka abu kaza ka ce a'a nan ba zan iya ba bana da kwarewa ko a nemi wani ko gawa ne ni a bani wuri kaza alal akalli ba idan sai ka faɗa to sai ka faɗi inda ya dace da kai amma karka je inda za ka yi kame-kame abu na biyu na kwaliti na shugabanci shine ka zama kana da amana yadda duk abin da ya shigo hannunka za ka riƙe ba za ka ci ba ba za ka haɗiye ba ba za ka handame ba ba za ka ɓoye ba abu na biyu ce ne abu na uku shi ne za ka isar kana da ƙarfin da za ka isar kuma duk wanda zai hana isarwa za ka hana shi hanawa kuma inda ake bukatar a yi amfani da ƙarfi za ka yi ƙarfi inda ake, inda ake bukatar a yi da sanyi za ka yi da sanyi waɗannan abubuwa guda uku su ne alkur'ani ya gaya mana ake bukata akan duk wanda zai rike amana ta shugabanci al'ilm na farko kenan al'amana na biyu kenan al'uwa na uku kenan Allah matsaukakin sarki ya ce annabi yusufu alaihi salam Allah ya aiko shi a matsayin annabi amma kuma a matsayin ɗan gwagwarmaya da zai taimaki al'ummarsa za ta ɓangaren annabta ya riƙe da manzanta ya yi ta wa'azi amma sai Allah ya so kuma ya yi amfani wa al'ummarsa ta hanyar da zai zama shugaba sai ya samu ɗaukakan da farkon matsayinsa a gwamnati shine minista daga baya ma ya zai zama prime minister lokacin da matsayin da ya fara samu shine lokacin da aka bashi ministan albarkatun ƙasa da kuma tattalin arziki shi da kansa ya ce wa sarkin lokacin ij'alni ala qaza'inil ard yace ka nada ni jagora a al'amuran albarkatun ƙasa inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne ina da amana alim kuma ni ƙwararre ne ina da sani an faɗi kwaliti nawa anan biyu kwalitin amana da kwalitin ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ce a zamanin annabi Dawud alaihi salam an yi rigima ta siyasa kan waye ya kamata ya zama shugaba sai aka ce wa mutane a wani shi shine Allah zai sa ya zama shugabanku. malami ne kuma yana da ƙarfi wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum ta malika talut shi zai zama sarkin ku قالوا Allah ya يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال a lokacin suna rayuwa ce irin tamu ta yanzu ta business as usual ya mutum bai da kuɗi kuma zai iya hawa kujera kaza ai kuɗin ka shi zai saya maka kujerar suka ce taya za a yi a bashi walam ta sa'atan min al bai da kuɗi talaka ne zai zama shugaba yace a yana nan a talakan nan amma ba kuɗi ne ɗaya daga cikin dalilan samun shugabanci ba a mizanin ubangiji ku halittin samun shugabanci a mizanin ubangiji shi ne zama ka sani kana da capacity da experience sannan kuma kana da amanar da za ka riƙe kuma kana da ƙarfi shi sa ya ce inna Allah ku alaikum wa zadahu basbatan fil ilm wal jism Allah ya sa ya fi ku saboda ya fi ku cancanta ta ɓangaren ilimi ya fi ku cancanta ta ɓangaren ƙarfi shugabanci ko ba kuɗi ake bukata ba don ba da kuɗin ka zaka yi ba da kuɗin wasu zaka yi haka ana bukatar ƙarfin da zaka iya riƙe kuɗin ana bukatar experience da ilimi da zaka san waye kamata ka bawa a yaushe ta yaya don haka sai ce abin da sa Allah ya zaɓe shi akan ku kenan saboda hu basatan fil ilm Allah ya ba shi fifiko a kanku ta wajen ilimi wal jisim Allah ya ba shi fifiko a kanku ta ɓangaren ƙarfi na jiki. Baka a cikin nan mun ji kwaliti guda nawa, mun ji amana, mun ji ilimi, mun ji kuma ƙarfi. Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita irin waɗannan a cikin suratul qasas qalat ihdahuma ya abati ta'jir inna khaira man ista'jarta alqawi alamin tace mafificin wanda zaka rike ka bashi wani abu ya isar maka shine ka nemi mai karfi kuma ka nemi mai amana waɗannan abubuwa guda uku Allah bai haɗa su a wuri ɗaya ba sai bai ɗauki biyu anan ya ɗauki biyu anan ya ɗauki biyu anan sai haɗa ilimi da ƙarfi a suratul bakara wa zadahu basatan fil ilmi wal jism sai haɗa ilimi da amana a suratul yusuf inni hafizun alim sai ya haɗa karfi da amana a suratul qasas inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin in ka haɗa su ka raba zai baka quality sai guda uku duk wanda ya san baya da ilimi na abin da zai yi ko abin da aka bashi kar yi duk wanda ya san yana da ilimin amma bai da amana ga ilimi amma aka bashi zai handame ba zai iya isarwa duka ba zai ci rabi sai raba rabi kar ya karba duk wanda ya san akwai ilimin akwai amanar amma yana da rauni shi ba zai ci ba amma zai bari a ci kar ya karba saboda inna khaira man ista'jalta al-qawi karfi na manufa in yana da manufarsa zai zama bold kuma ba wanda ya isa ja da shi kuma duk wanda ya nemi ya hana zai taka shi to kar ma ya karɓi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da cewa Abu zar yana da ilimi ya yarda da cewa Abu zar yana da amana amma yake ba zan baka ba saboda innaka da'if kana da rauni duk wanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi sai ya cika waɗannan guda uku sai ya zama ya sani zai iya kuma an amince da shi idan mutum ya kuskure ɗaya daga ciki yanzu za ka ga annabi sallallahu zai cire shi ba zai kore shi a masallaci ba ba zai hana shi harkokin addini ba amma harkar amanar mutane ba zai sake sashi a ciki ba kuma annabi sallallahu alaihi sallama yana ɗaukan wannan da muhimmanci wani lokaci idan muna magana akan babin amana kamar yadda wani bawan Allah yake tambaya ta a jamani a azumi yake cewa ni na lura in ka zo magana akan amana ko magana akan kuɗi ko sai ga kana tsanantawa a sauran abubuwa kana da sauki amma wannan kana da tsanani na ce mishi wallahi na lura haka na gane manzon Allah sallallahu alaihi yake yana da sauki a komi amma manzon Allah sallallahu alaihi baya da sauki a abubuwa biyu baya da sauki a haƙƙin Allah baya da sauki a haƙƙin mutane in ana maganar tauhidi in ana magana akan imani in ana magana akan kishiyarsu shirka da kafirci da munafurci da bid'a annabi sallallahu alaihi baya wasa ana ban taba gani inda annabi sallallahu alaihi ya sassauta wani akan shirka ba nace haka kuma haƙƙin mutane wannan ma ban ga sauki ba kwata-kwata na ce wallahi inda na gani ni ma da na yi amma ni ban ga sauki ba annabi sallallahu alaihi wasallama akan haƙƙin ran wani wanda wani na akwai shubuha akan ransa shi wannan ran nasa ma yana da isma ko baya da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani tsananin da ba a saba ganin irin wannan tsananin ba hadisi yana cikin sayyid muslim a cikin kitabul iman usama ana wurin yaƙi sai je kai wa wani hari sai ya kashe shi da aka dawo sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na kashe wani kaga inda na ganshi shine ana cikin yaƙi sai ta sai ta kashe musulmi na je na kai masa takobi zan sare shi sai ce la ilaha illallah sai na bar shi na lura da shi sai na gaya ya ci gaba da kashe musulmi sai na ce a ah, da wannan sai yake mana game yake sai buga anan na ji zan sare sai sace ce la ilaha illallah sai na ba sai da ya sau uku sai na ce a ah, ba za ka yaudare mu ba sai na fille masa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yace yace la ilaha illallah kuma ka kashe shi shi ya dauka maganar za a yabe shi ne ai bai sani bane yayi kuma da kuskure da gangan yayi yace annabi sallallahu alaihi wasallam idon sa yayi ja ya canja wannan wanda ake magana da shi fa ana masa laƙabi da alhibbu ibnul hib dan gata dan dan gata saboda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi su sai abin da suka ce in alfarma ake nema sai a zo ta wurin su shine Usama amma a nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Usama wannan abin da yin in an je lahira a wurin Allah ba ruwana ba ruwana da kai Usama Usama kuka ya ce har sai da na ji ina ma da ban musulunta ba sai bayan an yi wannan abin kan haƙƙin rai manzon Allah yana wasa shi yasa ya ce duk wanda ya kashe wani a ranar kiyama sai ya shaƙo wuyar wanda ya kashe shi wanda aka kashe sai ya shaƙo wuyan wanda ya kashe shi ya zo da shi gaban Allah jini yana zuba ya ce ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni wato Allah zai ba da haƙƙin prosecution wa mutumin da shi ne wa kansa aka yi masa laifin sai Allah ce kai ne prosecutor kanka kai ne prosecutor wa kanka sai ka kamo shi sai ka zo sai a ce Allah da shi da kai ne kadai za a yi shari'a akwai sauƙiya nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan dukiya wani mutum kamar da yake cikin sahihu muslim annabi ya saba ana bashi kaya ya ajiye kirkira sunansa kawai sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce na ga wani a cikin wuta bayan ya mutu fa na ga wani a cikin wuta ya ce gwado ya sata kun san gwado ko a ce ɗan bargo haka ko ɗan wani mayafi wanda za a iya ɗaurawa ko a lullubi da shi shi kaɗai ya sata ya ce kuma ba a gani ba har magana ta ƙare yace to wallahi na ganshi a wuta duk wanda annabi ya ganshi a wuta zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga wa bi al-amru alladhi fihi tastaftiyan wani mutum an je yakin Khaibar ana cikin yaki an gama sai ka zo ana a wani yayi shahada suna aljanna su wani yanzu ana aljanna mu ba mu samu ba aka ce wani sai annabi ce a awatin nar wannan kai dan wuta ne suka je suka samu shi ma Ɗan wani abu da ana raba ganima ne ya sata ya ɓoye ya ɓoye sai Allah ya sai Allah bai bashi husnul khatima ba sai Allah ya kaddara masa suqul khatima saboda wannan sai zo yana ta so an masa mummunan rauni bayan ya saci abu yana ta so ya mutu ya kasa mutuwa sai ya ɗauki wuka sai ya ajiye sai kifa kirjinsa a kai sai ya kashe kansa sai zama saboda wannan abun Allah zai kama shi wannan laifin da yi sai sa Allah bai sa ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba idan wanda ya saci kyalle a wurin yaƙi duk da yadda Allah yake da tausayin mutum a wancan zamanin kuma wanda ya gama zan Allah sallallahu alaihi don Allah dan uwana kai lissafi kai ne kasa kai ne kasa akwai sauki a nan kowa ya yi lissafi me ya ta? kyalle ya ce ni na gan shi a wuta sannan in an kaddara wa wancan yayi mummunan karshe kai wani irin karshe za a maka ana ta jiran annabi ya cece mu sai ya bar wancan kai ya cece ka ya gan shi fa ido da ido ya yi sallah a bayansa annabi ya ce sai ya shiga wuta akan wannan kana so biya tsallake su ya zo kanka ya cece ka kunci kunci a nan shi ya ci kuɗin da bai wuce wa mutum ɗaya ma za a bayar ba kai ka ci na jiha kaci ci na ƙasa kaci ci na ƙaramar hukuma shugabanci amana ce wani abun inda muna la'akari muna yin hankali muna gane da gaske wa hamala hal insan dan adam ya ɗauka kuka na zaluman jahula wallahi da za mu rage shaka ya ɗan uwana Wani rayuwa da ka gani duk abin da Allah ya ƙaddara maka naka ne za ka samu kafin ka mutu ka yi ƙoƙari ka same shi ta halal duk abin da Allah ya kaddara za ka samu ba yadda za a yi ka mutu ba ka samu ba kai ne za ka zaɓa wa kanka ko ya zo ta halal ko ya zo ta haram tun da Allah yake bai taɓa aiko mala'iku suka rubuta wa wani a cikin ciki cewa za ka samu kaza kuma ya zo mutuwa bai samu abun ba ba a taɓa yin haka ba ko ba za a yi a kanka ba sannan ba a taɓa yin wanda aka rubuta ga abin da zai samu kuma sai Allah ya zai ga ya tsallaka ya samu abu kaza extra baya ciki ba Allah baya kuskure duk abin da Allah bai sa za ka samu ba za ka samu ba za ka kai a hankali handama da babakere ba za su kai mu ko ina ba wallahi sai dai ka cuci kanka ka cuci ƙasarka ka cuci al'umarka ka cuci mutane har ka cuci wanda baka san ka cuce shi ba mafuminin cuta irin misali wanda ake a nan ƙasar ne a yi cutar da ba za ka iya kirga adadin mutanen da suka cutu a kai ba yanzu idan daga cikin kuɗin da aka ware za a yi wani abu a ce titi za a gina sai kuka yi inflating ko kuka sayan da aka yi aka aka ci kuɗin titin ba a yi ba titin ya ci gaba da zama da fasfon mutum ya zai daka ya hantsala tayarsa ta fashe ko je kaucewa ya je hatsari da wani a ka'idan musulunci idan kai sanadiyar hatsari to har da kai fa a cikin diya to yanzu duk waɗanda suka mutu a ciki ba akwai kuɗin diyarsu amma kai baka kama san su ba na biyu akwai tambaya akan sanadiyar kashe su bi ayi zambin kutilat na uku akwai haƙƙin marayunsu suna hannun kafa ba kamatan su ba wannan a kan titi kenan wallahi sai mutum ya je kiyama aka sa mutane su yi layi zai ga layi iya kallonta shugabanci amana ce da ballantana wanda zai ci kuɗin hel mutane nawa ne za su mutu jarirai mutane nawa ne za su mutu mata masu ciki mutane nawa ne za su mutu sauran mutane waɗanda a ƙarƙashin su akwai dependent da yawa duk waɗannan mutane Allah sai Allah ya sa sun yi layi kai baka san su ba baka taɓa tsammani cewa suna da alaƙa da kai ba bayan ka mutu ne ma aka haife su amma akwai sauran haƙƙinsu a cikin wancan kuɗin sai Allah ya sa sun yi layi a bayan ka sheka wani layin da za a yi a bayansa ba ka so ka ga layin ba kuma haka za a rinka ɗibawa a ya gargala sallarsa a raba wa 'yan layin gaba gaba wasu su zo a ɗauko azumi wasu su zo a ɗauko hajji wasu su zo sai an gama rabawa kaya sun ƙare kuma ga mutane suna ta ihu suna protest kuma wallahi a ranar kiyama ba a rage ko na sisi ta ce sai an biya su to da za a biya ku kaya sun ƙare sai mu ma kayan mu ya mana yawa a yi trade by barter wallahi haka za a yi ba zalunci a gaban Allah Allah ce ku karanta da su ba zan shiga ba sai a ɗebo sai a auna sai a ce to gwargwadon abu kaza da yayin nan gwargwadon laifinsa kaza abu kazansa da kaci sai a yi masa kuɗi maka masa kuɗi sai a ɗauko gwargwadon kuɗin shi da yake da shi sai a ɗora maka sai a yi ta tarawa sai a yi ta tarawa sai sun kai gwargwadon yadda kai kuma za ka je wuta da kuma kana da kayan aljanna thumma yuqra'u fil na. annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana ji yana gani ga kayansa mutane suna warwaso shi kuma zai je wuta saka jama'a shugabanci amana ce kuma amanar amanar Allah ce abin da zan rufe da shi shine kowa yi wa kansa hisabi wannan amana na faɗa daga sama na ɗauko misali ne ba wai don shi da kaɗai ba kowa a matsayinta akwai tasa amanar kuma balin insanu ala nafsihi basira kowa ya fi kowa sanin kansa Daga ka san kanka ka san mai ce amanar idan har ka rike wannan amana gara ɓata da alkawarin da Allah ya maka ya fi na sauran gama garin mutane shi yasa wanda ya aure ya rike aure da amana ya fi lada akan gauro wanda yake da mace ɗaya bai kai mai mace biyu ba saboda amanar kansa ta fi yawa akan ta mai mace ɗaya haka zuwa hudu wanda yake da su tare da 'ya'ya wanda kuma Allah ya bashi amana ta shugabanci ya rike ofis kuma ya abin kirki wallahi kyautar da Allah zai matsa kaɗai ta ishe ka in ka tuna in kana da qualification kana da expertise kana da experience kana da capacity kana da energy kana da wisdom to za ka nema a baka kai da kanka kuma in ka ji za ka iya abin da za ka iya wannan kam in ka ci ba kaɗan daga cin abin da za a baka na farko kai ne na farko a cikin layin waɗanda Allah zai girmama su a lahira irin yadda ya girmama ka a duniya yadda a nan duniya in za ka wuce ana sa ba kuma kowa ke iya ganin ka ba wallahi a lahira ma ba kowa zai ganka ba sai dan alfarma hadisi ya tabbata daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama akwai mutum bakwai waɗanda za a sa su a cikin inuwa inuwar da babu wata inuwa sai ita mutum na farko daga cikinsu shine al'imamul imamu adil shugaba mai adalci don haka yanda a nan duniya ake girmama ka haka an tashi an zo filin kiyama sai ce ina suwa ne kuna kuna high kana ji kana gani ana ta hayaniya ana ta hisabi ku kuna nan a wurin an ba ku abin sha kuna hutawa kuna jira a gama wa wasu hisabi a raka ko aljanna wannan shine wanda ya rike ofis kuma ya adalci shine nan wa tuba Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat sannan shugabanci yana sa tunda hidima ce ta al'umma za ka iya samun ladar da wanda ya kwana sallah ba zai samu ba wanda ya wuni azumi ba zai samu ba saboda duk shugaba za ka samu baya samun isasshen bacci kamar yadda sauran mutane ke samu baya samun isasshen lokaci nasa na kansa da iyalansa kamar yadda sauran mutane suke samu wani abin da za a ci a ji daɗi ma shi ya ci baya mata daɗi to duk mutumin da yake da irin wannan shi kuma a ranar lahira ne Allah zai saka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a girmama su a ranar kiyama girmamawa irin wanda ba za a yi wa waɗansu mutane ba hadisi ya tabbata shi ma a cikin sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal muksifina ala manabira min nur an yaminir rahman wa ya yadayhi yamin alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu Allah ya ce masu adalci Allah zai dora su akan mimbari na kasaita a ranar kiyama wanda sanadarin da aka yi wannan mimbari da shi Shi ne haske waɗannan mutanen su ne waɗanda suka riƙe shugabanci kuma suka riƙe amana tsakaninsu da Allah akan shugabanci na mutane da shugabanci na iyale da kuma shugabanci da duk amanar da aka basu kama jama mu riƙe amana amana za ta riƙe mu a ranar kiyama kar mu ci amana amana za ta ci mu a ranar kiyama ya ayyuhal na amanu la taqulu rasu. Ba rasul wa amana cikin. وأنتم تعلمون أبدا ما قد أدري أن الله يبام الأدى أشكري أن الله يبام الأمنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله إذا كان الله يبام jama'a mai alƙawarin akwai tsoron imama na amma akwai tambaya shin kun yadda mu ƙara ɗan lokaci don an su tambaya ko ko an yadda mun so kira karama tambaya Allah ya kara wa Allah muna wani. cewa rubutun kwallafin da jirage da ta samu a gani tun daga farkon duniya kuma ba zai kare a sai karshen duniya wannan jawabin suna cewa akwai mata ne musabbabin wannan fitina